Halima Zuri wani shahararren malami ne wanda ya yi rayuwansa gaba ɗaya sadaukar da ita ga ainihin neman ilimi da kuma ba da shi. Wato ya yi wannan rayuwa kusan shekara arba'in ba abin da yake yi banda koyo da kuma karantarsa Kuma mutum ne wanda ya fito daga ƙasar Kenya. Kuma ya yi karatu a Mombasa kafin ya wuce zuwa Manchester. Wato ya je jami'ar Manchester a Ingila. wanda ya kammala karatu da ainihin takardu wanda za iya cewa mafi daraja sannan ya yi digiri nashi na biyu a wata university ko kuma wata jami'a da ke new york wato columbia university kafin ya yi doctorate degree shi wato digirin digirgir a jami'ar Oxford. Shine yana daga cikin ainihin manya-manyan profesoshi guda saba'in da uku na duniya. Ganin irin gudunmawar da wannan bawan Allah ya bada a hagen ilimi da kuma ci gaban nahiyar Afirka, kamar ya za ka kwatanta irin rashin da aka yi? Gaskiya wannan babban rashi ne, saboda Alima Zuri za a iya cewa mutum ne wanda yake kaman tsakanin ainihin wasu civilization wato wasu abin nan guda biyu na yammaci da kuma na gabashi wanda shi a duk rayuwarsa bai taɓa yadda ya nuna cewa ya goyi bayan abin da yan markisanci suke ba ko kuma abin da yan jari hujja suke wato shi ya yi imani cewa afirka za ta iya rayuwa ne tare da ainihin samo wa kanta ainihin wani tsari wadda ya dace da su. To in mun duba wannan abun zamu ga cewa ba karamin gudunmawa ya bayar ba wajen ganin ci gaban Afirka da kuma ainihin tunani da mulki da tsarin mulki na Afirka da kuma tabbatar da adalci. Yau ta wani bangare idan aka duba za a gama wannan marigayi Ali Mazrui ya ba da gudunmawa fiye da Nelson Mandela. Eh wato kowanne da irin nashi ainihin gudunmawa. Wato shi Ali Mazrui ta inda ya yi fice shine ta fannin koyarwa da kuma koyo shi kuma Nelson Mandela za iya cewa ainihin ya shine da hankali ne wajen gwagwarmaya to in kin duba ainihin a gudunmawa da Ali mazru ya bayar za a iya cewa ya fi na Nelson Mandela saboda Nelson Mandela gwagwarmaya ce wadda ta za a iya cewa ta a nemo wa mutane yancin su na wannan lokaci amma Mazrui yana maganan cewa ainihin yanci ne na dindindin saboda in ka samu ilimi ka fi karfin wani ya zo ya gaya maka yadda za ka yi